aikin agro nigerian ventures limited sun kawo su injin aikin noma da na tunan kasa da injin wasawa kwari magani da motan da ake cire amfanin gona injin aikin noman nan na gidan aikinsu in kuna son ku siya ko kuma kuna son na aro ku je baban gidan aikinsu da ke no 15 odundo street okesha ado ikiti baban birnin jihar ikiti ko kuma ku kira mu a lambar nan sifili takwas sifili nomba biyu nomba biyu sifili sifili sifili hudu nomba daya so agro nigerian ventures limited ne ke cewa aiki ne ke kawar da fasa